ma'aikatan a ƙarƙashin jagorancin su sun fito inda suka gudanar da jerin gwano ɗaya bayan ɗaya gaban hukumomi da jama'a a jagorancin gwamnan jihar da magaran kamar yadda aka saba koyaushe da miƙa kokensu da halin da suke ciki Mamman Galadima shine jagoran uwar kungiyar kwadago ta CDTN reshen da magaran ya bayyana yadda wannan sallah ta zo musu. Duka hayaniyar da ta damu lakwal ita ce yau zan mu hutu mu fatattaka mu haɗi abin da ya dame mu bisan kan lakwal. Tunda Qur'ani ma ce a jihar birnin sun neman sani. Duk da bai da ɗiya masu ilimi aiki ya same shi. Wannan ilimin shine gobe Nijar ta kasance mai kyau tunda mu mun kare a jahilai in ɗaya mu suka zo suka meke su ma jahilai to za a shiga hayaniya balle kowace shekara karni canza wannan hanya gidan mutuwa da lakwal ta tarya ta nihi zuwa gidan mutuwa iya mu ci ciwo eh, na uku wannan shekaru da aka yi da yawa ba a ɗauki matasa ba ma'aikata ma'aikata kowace ma'aikata da ka a kasar nan tun wajen 2011 ba na dauka shine babban kukanmu da mun so ma a ce ba mu yi ba sallah sai mu ga ba mu yi ba da'a tunda manya ne sun ce ai to da kyal wala haula la quwata aka amince za Tambayi Musa shine jagoran kungiyar ma'aikata ta USTN kiraye ga mahukunta da su duba matsalolin ma'aikata musamman ma harkar ilimi. Jajenmu na farko eh, muna so wato wannan kamar eh, ja ja da ake da mushinan lakwal da ma'aikanta muna so a daidaita shi da masu iko su zamna a daidaita wannan al'amari saboda eh, yaranmu 'yan makaranta su koma makaranta su samu su kare shekara da kyau daga nasu waje malaman makaranta 'yan kwantaragi da suka fito sanye cikin baƙaƙen kaya takaicinsu suka nuna a wannan rana na halin ko in kula a cewar su da magabata suke nuna musu in ji malam ya'u abdu magatakarda na kungiyar da sina separation da magara yau da kowa gani wannan bakin da muka sa ya gwada wa bakin ciki ne muke tare da shi a ranar mu kuma muke tudda Allah ware da yadda magabatan Nijar da na jihar da magaran suke wa fannin ilimi rikon su kai shi shine muka zo mu gwada musu a zahiran lakwal ta mutu yau in shi bai sauraron inda kamar yana sarara da gaske ne sai su yi kamar sa huta da gudu kai cikin gudun shi a tirshi shi sa ga yanzu mun kare ba sarda yau duk abin da muka tambaya sai an biyan mu shi na ce muku me yasa mun zo ne mu gwada musu a zahiran dan sauran lokacin ne za mu kama abin ne lakwalkin da ba sa so shi kuwa gwamnan jihar da magaran Isa Musa bayan barka da sallah da ya mika musu ya karbi koken nasu ya ce za su zauna kan teburin tattaunawa wanda zai iya ya yi alkawarin ba da nashi gudunmuwa wanda kuma ya wuce sanin shi zai miƙa ta gaba tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar